Makasudin wannan babban taro da ake kira Symposium de Chef Traditionnel shine nazari akan matsalolin da ke mayar da hannun agogo baya wajen ganar da al'ummar wannan ƙasa mahimmancin tsarin iyali bayan shafa shekaru ana yi wa wannan batu mummunar fahimta sakamakon mummunar fasar da aka yi wa abin tun a tashin farko kamar yadda Sheikh Tijan Indiya jami'i a hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin al'umma wato UNFPA ya shaida mana. L'idée principale c'est de les populations a penser d'abord à l'avenir de leurs enfants. Sarakunan gargajiya na kan gaba a wannan yunkuri kasancewarsu shugabanni mafi kusa da al'umma ko masu bakin fada a ji. Sarkin da magaram mai martaba Sultan Abubakar Sanda Umaru ya bayyana mahimmancin wannan haduwa. So muke musa komiti a kowane ƙauye, kowane birni, ya zamanto a ƙarƙashin sarakuna da masu unguwanni da masu gari su ne za su yi jagorancin wani abu musa kwamiti wanda zai zamanto duk abin da yake faruwa a cikin ƙauyuka abin da ke faruwa a cikin birane ana bin su sau da kafin ma a yi sai a ce ba a yi an hana kaga kenan wannan zai ba da damar gobe ba a yi shi rashin baiwa 'yan mata damar gwada sa'ar su a makarantun boko sakamakon dalilai masu nasaba da al'adu ko addini wani abu ne da ake ganin sa tamkar na ga ci gaban al'umma ni sunana amira usaini mai san halin da 'yan matan suke ciki yanzu ana huda su lakol ana musu armen dole ga shekaru 'yan ƙanana in suka aihu suna iya yin yoyon tsari wata rana mutuwa gaskiya kiran mu a taimake mu a kafa doka ta hana armen yara a Nijar sai shekara ashirin. Malaman addini sun yi amanar cewa halin da ake ciki a yau na buƙatar gyara amma kuma ya kasance ana sara ana dubin bakin gatari. Eh, sunana Sani Safi Suleiman eh, ne na ƙungiyar addinin musulunci wadda take kula da tarbiyyar yara haka. A addinance babu littafin da ya kawo cewa an ƙayyade shekaru na aure babu shi kaf a duniya ba inda za ka samu na littahi amma manzo Allah ya ce kaman balaga diyama ce me balaga ɗiya mace hitawar gashi na gaba ko na hamata ko hitawar nono shi ma da sharaɗi malamai sun tattauna bisa wannan abin sai ka sami yarinya ta balaga amma jikinta bai da ƙwari yadda za ta ɗauki ciki wannan ana iya ɗan sauƙaƙa mata har jikinta ya ƙwari za ka sami yarinya wadda ta balaga kuma tana da jiki babba tana iya ɗauka ciki ta haihu duka wannan shi addini sauƙi gare shi a ce yariya sai ta kai shekara sha takwas wannan matsala za a samu shugaban kasa muhammad bazum wanne ya jagoranci bikin bude wannan zama a jawabinsa ya shawarci sarakuna su ɗauki alwashin cewa daga yanzu ba wanda zai kuma aure yarinyar da bata kosa ba ta yadda talakawa za su yi koyi da su akan wannan magana ta kare yara ƙanana daga matsalolin da ke tattare da auren dole da auren wuri sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger